أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاديين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين بعد gaisuwa الدين المسلم في الله سبحانه وتعالى لديكم سالة ikonsa da tashi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna 21 ga watan bakwai shi ne watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 domin ci gaba da karatu wannan littafi na motsa ta imam malik رواية يحيى بن laifi الليثي الأندلسي daga babban malaminsa na hadisi na duniya imamu darul hijira imamu malik allah ta'ala ta ji da rahama baki daya kuma wannan shine darasinmu na 169 a cikin wannan littafi inda har yanzu muna nan cikin kitabu salat inda yau za mu tashi babu iddatul mar'a في بيتها إذا طلقت فيه wannan babi zai magana a ka abin da ya shahi idan mace a cikin gidanta idan an ka ta a ciki mace tana aure da ni sura a gidan wannan mijin tare gidan nashi na mallakarsa ko ko gida na wanda yana tare da 'yan uwansa yannansa da ƙannansa ko ko gida na wanda yana cike da mata tare da mahaifinsa ko ko gida na wanda yake ya kama shi a haya ba mallakarsa ba ne yana biya duk shekara ko sati-sati ko wata-wata ko wasu kwanaki sai kuma kaddara Allah don hukunta a cikin wannan halin ya saki matarsa saboda haka saki kamar yadda kun ka sani ko dai ya kasance saki raja'i ko ya kasance saki bacci saki raja'i saki ɗaya ko biyu wannan mutum yana da damar ya mayar da matarsa matukar ba su shiga cikin haila uku ba amma in ya kasance kuma a saki uku na mata to wannan babu haƙƙin cewa ya mayar da ita sai in ta auri wani miji ta mutu to wannan musulunci ya ba shi dama ya zai neme ta to saboda haka a lokacin da an ka saki mace saki da jini to ai za ta yi idda iddan nan da za ta yi za ta yi tsarkiyo haila ka zo mata ta ɗauke wata ta zo mata ta dauke wata ta zo mata ta ɗauke ga wannan lokaci shari'a ta ba ta dama sai ta je ta yi aure to wai lokacin da sakin ga ya ina na za ka zauna ta yi wa kai hajja shin gidan miji za ta yi idda sa'annan lokacin da za ta yi iddan nan miji adda hakki ya ce da ita ko ko ita adda haƙƙin wajibi ta ce da kanta to wannan insha Allah shi tun da za mu tattauna a kai saboda haka ƙaunar wahidar mace wadda mijinta ya mata saki da za'i, saki ɗaya ko saki wannan malamai suka ce lahan nafaka wa sukuna za a ba ta wurin zama ta yi idda sa'annan kuma mijin zai ce yadda ita ya ce da ita ya sha da ita ya yi mata sutura wadda aka dole sutura wadda aka dole ila yana yiwa lokacin sanyi na dama haƙƙi na mizi irin waɗannan lokuta yawa matarsa sutura wadda ta dace daidai da yanayin da ake ciki saboda haka in saki daga ina ɗaya ko biyu wajibi na miji ya ba ta nan gidansa inda yake ko inda yake tarayya da wasu ko inda ya biya kuɗin haya nan za ta yi idda kuma zai sayar da ita ya shayar da ita amma wadda take an wasa ta saki uku mijinta ya sake da saki uku kun ga wannan ba saki da kai ba to wannan ita matar lahas sukuna dunan nafafa wannan za a ba ta wurin zama ta yi idda amma kuma ba wajibi na a ciyar da za a ba ta wurin zama su yi idda amma kuma ba wajibi na miji ya ciyar da ita wadda take ai mata ta uku amma wadda ya saka almutsallaka wadda ko da ya sake ta halin da ya sake ta tana da ke wannan lokacin da ya sake ta da na rajayi ko ba saki rajayi ba bi ma'ana kashi ɗaya ne ko biyu ne ko uku to ita wagga laha sukuna wala an nafaqa tana da wurin zama ta yi idda sa'annan kuma mi wajibi na a sayar da saboda mi saboda wannan cikin da aka yi qur'ani ya ce wa ulatul a'mali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna Allah ta'ala ce ma'abuta ciki mata to ku ciyar da su in ji Allah hatta ya bana hamlahu har su haini wannan cikin nasu kaga ko da saki uku ya yi mata ai ga ka'ida wadda an kawo saki uku za a ba ta wurin zama ta yi ita to abin da ya sa wajibi ya sai ka ta saboda cikin gada a tare da kun ga in ba dan lura ciki ba eh, ka kai tun da saki uku na a ba ta wurin da za ta yi idda amma ciyarwa kuma me ba wajibi na gani ina fatan mun fahimci wannan haddathani yahya an malik ya ya ba labari daga malik an yahya bin sa'id daga ya dan sa'id an al-qasim bin muhammad daga qasim dan muhammad wa sulaiman bin yasar da sulaiman dan yasar annahu lalle shi sami'ahu ma ya ji su ya qur'ani suna ambaton anna yahya bin sa'id bin al-asi lalle ya dan sayi da dan asi sallaka ibnata abdurrahman bin al-hakam ya saki ya abdurrahman dan hakam al-battata saki bacci bi ma'ana saki wanda duk ya kace yabon auren gaba daya ya yanke na ɗai ya yanke na biyu ya yanke na uku shi ne saki bacci fanta talaha abdurrahman bin al-hakam sai shi abdurrahman dan hakam mahaimi ita wa buyar Allah da an gaskata sai ya tirantar da wagga ya tashi daga ni daga gidan mijin fa arsalat aishatu ummul mu'minina sai aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama uwar masu imani sai ta aika ila marwan ibn al-hakam ta aika zuwa ga marwana ɗan haka. lokacin da ta aika gare ta ita aisha wa huwa yau mai izin amirul madina a wannan lokaci shine amir ne shugaba na garin madinatin rasul sallallahu alaihi wasallama domin wanda ai shugaba na kone duka a lokacin na muawiya buna abu sufyan a lokacin da yake kasar sha shi ne ya sanya marwan ibn al-hakam ya zama shi ne shugaba a garin madina sai aisha ta aika wajensa Inda kun shi ne shugaba shi shine jagora ne al'ali shi ka walwala kuma shi ka kwanta duk abin da za aisha ta aika a wurinsa a lokacin da ta aika a gunsa ita aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama faqalat abinda aisha ta ce taqilla ya kai marwa kai ne sarki kai ne shugaba kai ne gwamna kai ne chairman ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ya kai marwa wargudul mar'a ila baitiha saboda haka kamai da wannan mata wata mahaifinta ya ɗauke ta daga gidan miji lokacin da mijin ta sake ta saki barci saki uku babanta ya ɗauke ta daga gidan miji saboda haka kai ne shugaba kai ne jagora kai ne alƙali kai an mai sassawa, kai an mai hukunci a mai da matan nan gidanta ta yi ni ta yi idda a wannan gidan nata fa qala marwanu sai marwanu ya ce yana mai ansa mai ita aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bi hadisi Sulaiman a cikin labarin hadisin Sulaiman ɗan yasa inna Abdurrahman yace lalle Abdurrahman ni yarin jaye ne saboda haka ban samu iko akan abin da ya shahi a hana ta ba wa qala marwan ya yace bi hadisin qasim a cikin hadisin qasim yana mai ansa ma Aisha kuma awa ma bala zaki ya ce fatima ke daga cewa matar da an ka ta saki uku a mai ta gidan miji ta yi idda labari bai zo miki ba sha'anu fatima binta kai labarin fatima ya kai wanda yake ita fatima ya kai za mu karanta hadisin ta nan gaba insha Allah wanda mijinta yana wajen tafiya a ƙasar sha ya aiko ya sake ta ah, saki uku ko dai ya kasance sakin da ya mata shine ƙarshen dukkanin sai jama'a na dama ya sake ta ɗaya ya sake ta biyu sai ya mata na ƙarshe saboda haka yana shan ya aiko ma masu ya kai cewa ya sake ta cikon sauran sakin da ya rai kuma ya aiko ɗan aiki ɗan aiken da ya zo ya gaya mata a wannan lokaci sai zo mata da ɗan wani abinci ɗan sha'ir in taya haka wadda ba ta kai ta kawo ba ya kawo mata ya ce gashi nan in ji miji saboda haka a wannan lokaci sai ta yi hushi ta ce ba ta karba ta taya ta ce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita Fatima ta kai ta ce ya Rasulullah mijinta ya sake ta saki mu kuma gashi ya aiko mata da abinci wanda bai kai ya kawo ba النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسفي ياتي فاطمة بيقين ليس لك عليه نفقة وزاء الله صلى الله عليه وسلم يسفي دام أباب السير وأبهي أكل سورا كوانا قائد من دي حيث لك أيضا كي أنشاهد سوى تتاوانا شريعة وسوى تتاوانا سياسية دي هنا فاتان قال سورا كوانا sai shi abinda marwan ke ne yake yana ambata ma aisha wannan dalili awa ma balagaki sha'anu fatimatu binti qais halal labari bai kawo miki ba labarin fatima ya qais domin ita ba ta yi idda ba a gidan mijinta lokacin da marwan bin al ya gaya ma aisha masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana فقالت عائشة يا عائشة تساكي cewa ga shi marwan bin al-hakam la ya ai ba zai cuce ka ba ba zai damar da kai ba Allah ta zukura hadisa fatima don ba ka ambaci hadisin fatima ba domin wannan hadisi na fatima da ya kai abinda aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take nuni babu hujja a cikin wannan hadisi na cewa mace ba za ta zauna gidan mijinta ta yi idda ba ko da an sake ta ne ko da an sake ta saki uku ina fata an gane saboda ita fatima ta kai a bayan ai mata wannan saki uku abinda an musabbabin bar wannan gida namiji ta je wani wuri ta yi idda lokacin da an sake ta din tana sakin su sosai ga mutanen gida ga yan uwan shi miji ga duk wanda waɗanda adda alaƙa da miji tana haɗin maganganu masu nauyi zuwa gare muna ba ta an gane to shi an musabbabin an ka kirantar da ita daga wannan gidan aka kai ta wani wani ta yi idda kun ga shi na Aisha san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tattaye marwa ai bai cutar da kai dan baka ambaci wannan hadisi ba domin mi kan ma ka ambace ta domin babu hujja a ciki babu dalili a ciki ina fata an gane faƙara marwan sai marwan marwan sai ce ga aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in kana biki shar in ya kasance a wurinki lalle abinda an musabbabin ta ita fatima sai kai wata matsala ta yi tabbar gidan ba ta yi idda a ciki ba in ya kasance saboda haka na to fa hasbuki ai ya isa ni. ya ke aisha masu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nina na isa mata kenan tiranta ita ibnatu abdurrahman tun da san kamar yadda ke ambata fatima da kai an gane ko ta bar gidan mijina ta je wani ta yi idda wani abu ya sabbaba haka to in haka na ya sabbaba haka shi ma ba hasbuki ke ma aisha ai wannan ya ishe ki a cikin cirarsa wannan mata ana ce da ita amura. ya ishe ya zama ma bai na hazeni abinda a tsakanin waɗannan guda biyu kenan tsakanin ita amura da ya haya bin tsaye an gane ko mina sarri abinda ke sabbaba ita ma ta ciranta daga gidan miji ta je wani miji ta yi eh eh kwarai ina ba ta an gane saboda haka in ya kasance wancan abin musabbabi yasa ita fatima ta ya kai ta koma wani miji ya yanta to ai shi kenan kuma kowanga zai zama dalili zai zama hujja akan haka kaga dai ya nuna kenan a mace shari'a ta ce ko da kashi uku an ga mata ta tsaya gidan miji ta yi ta yi idda amma kuma in wani abu ya faru wanda yake bai yiwa a bata a gidan to kun ga ana iya tsanantar da ita daga cikin abin da malamin suke ke ambatawa ka ga misali gidan haya an gane ko gidan haya kuma kudin haya sun kare shekara ta ƙari wata ya kuma baya da kudin da zai biya zai biya haya ta ci gaba kuma baya da wani abu wanda za a je a sai suwa a zo a biya domin in yana da wani abu wanda za a sai suwa a zo a biya alƙali yana tilasta a sai da wannan abin a zo a biya maka kudin haya ta yi ni ta kammala wannan hijja ta domin Allah cewa ya kuri domin hunna min ne wala ya jina illa an na bi kashin mubayyana an gane ko Allah ce kada su fita ku kada ku fitar da su kun ga umarni na daga Allah madaukakin saboda haka ko ya kasance ila wuri na inda suke alƙarya ta ko da ya sake ta kowa ya tashi babu kowa a wurin ita kaɗai ta ana ji mata so. ko ko a'a tana maƙautaka da miyagun mutane na waɗanda suna iya cutar da ita tun da ba ta da miji yanzu wani fasiki wani ɗan ta'adda yana iya faɗa mata ya cutar da ita to ana iya kirantar da ita daga nan ta koma inda ne inda take da natsuwa ko ko a gidan inda take ila lokacin damana na ɗaya an ga ce ta tsaya sai ta kammala idan nan ila gidan na yana iya faɗo mata gina tana iya faɗowa ko ko tana ciki gidan ya kware gaba ɗaya lokacin damana na ko mijin bai da abin da zai rufe wannan wuri ina fata an gane to wannan biyu yana daga cikin a'aza waɗanda malaman cikin ke kawowa mace tana iya tashi daga inda take idda ta komawa ina fata an bayyana gama kun ga ita fadi wata bintu kai lokacin da an ka fice ta wannan saki uku ya kasance tana sakin harshen kullun bilali akai kullun takarna ya akai saboda haka sai an ga kirantar da ita daga nan ta koma wani wuri ta yi ta yi idda ina ba ta an gane eh eh eh na eh eh eh a ita nan za ta yi sai a ɗan sa ɗan shamaki haka ita tana nan shi yana ta eh. a a kai dai haka za a yi haka da gani na baka ji magana da mun kai ba ana iya sa shamaki inda babu inda zina a raba idan tana nan yana eh ya to ya shige sai ta koce san na su biyu eh to yana za a kai shi an ce ma bai da wani malaman bikin su yi magana in bai da wani wuri an ka ce sai a sa shamaki ita tana naka bangare shi yana nashi bangare ko za haka sai an wahalsai an gane ko kaga yana da wani sai ya koma shi ke na wa da zini an malikin ya ba labarin daga malik an nafi daga nafi an na ta sa'id lalle da ya sa'id bin zai dan zai bin amuru dan amuru bin nufai dan nufai kanat tasa abdullahi bin amuru bin usman bin affan ta kasance ƙarƙashin abdullahi ɗan abu ɗan usman ɗan affan wacce ta binti sa'id ko Ba tsallaka halbatata sai mata saki bacci ta biyu biya yanki duka saki ban dakala sai ta ciranta ta tashi ba an kara zalika alaiha abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar ya yi mata mutum wannan saboda ni ta tsafa a nasi na alƙur'ani ra'ani ta ya ta kullu min ولا يخرجن إلا أن يأتين يخالفن قبول الله إلى فاتنا أن ذلك فقال القرآن يفتحك أي كما التي أسلوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فقال القرآن يأتي أسلوهن من حيث سكنتم أي شيء أكبر قول الجد إمام مالك رحمة الله عليه da imamu shafi Allah ta'ala ka fi ɗansu da rahama na cewa wadda an ka saka saki daga ina ko saki batti saki uku wajibi na a ba ta wadda za ta yi dan qur'ani ya ce atinuhunna min haythu sakantum min wujudukum wala tudaruhunna bi tabayyu wa alayhinna kada nafsi na alqur'ani falam yufarriq bayna almutallaqa arraj'i wa bayna almutallaqa fala tasmiqa qur'ani bai bambance tsakanin wadda an kawo sarki da take ɗaya ko biyu ba da wadda an ka kowa da biyu ya dai ce ake muhunna min haiku tsakanin kaga wadda an ka tsakanin nan raja'i ita ko sarki na wanda yake baki to duk dai sun shiga ƙarƙashin wannan nasi na abin da ya shafi alƙur'ani kun ga haka ta sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi sallam sun ka fahimci wannan aya domin ga ta mijinta ya mata sarki bashi, sarki uku ta tashi ta koma gidansu abu la ya umar ya masa ya yace wannan ba daidai ba ne ke saba ma doka Allah madaukaki ki koma gidan mijinki ki ne ki kammala iddar wa da bini an ka ga yanzu haka ake yi ko ba ga ake yi ba to ji tsoron Allah za a ga wani ya saki masu su saki uku lokaci guda ko ko ya saki su saki dai saki biyu har ya kammala masa uku radda duk ya kammala mata na uku sai ta ce ita ba ta yin da gida. da iyayenta da ƴan uwanta duka a kama mata a ce kwanan kwanan a kwashe kaya an saba ma Allah a ji tsoron Allah a sai ka ga ta yi gida kagan Allah maɗaukacin sarki yadda ya ce ki sallah haka Allah maɗaukacin sarki ce ki tsaya gidan da ke yi yadda nassin sallah ya zo da nassin azumi ya zo da nassin zakka ya zo daga Allah madaukakin sarki shi ma wanda haka nassin ya zo daga Allah saboda haka a sani cewa ai an kai haka to ana cikin wushin Allah an saba ma Allah kuma wallahi ba za a ci nasara ina ba ta an gani na'am eh eh eh eh baka ji aisha wanda ta faɗa ma ba ba amirul madina an ka faɗa ma ba ba alƙali an ka faɗa ma ba san da shari'a ta ce a ba ta wuri ta idda an ka ce in kudin haya sun kare an ka ce a ta mai shi shi biya ko ba haka ba ita ma haka shari'a za ta rikinta mata ta zauna sai yawan da ai umarni na na a ƙwarai mana a ɗan abin na ta haya na abin nan jagoranci bai shiga shi na kowa ka wasa da doka Allah dan mutu ya sa ne mai buloli ko a kai ya tsari ai dole shi ta kama kai ko ba haka ba? Allah ya tsawo wa da zuni an malikin ya ba labari da malik an nafi'in daga nafi an abdullahi bin umar lalle abdullahi bin umar tsallaka imra'atan lahu ya saki mata ta shi fi maskana hafsa wanda tana inda hafsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko tana cikin inda gidan hafsa yake matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana tariqahu aya abdullahi dan umar ta kasance ila masjid zuwa ga masallaci saboda haka iya fito hanyar sai zai je masallaci sai ya biyo inda ne inda ɗakin wanga matar da ya saka yi saboda haka fakana ya suluku tsari ukura abdullahi da umar ya kasance yana shiga wata hanya ta daban min adabari buyuti bayan waɗannan ɗakuna inda ɗakin hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da inda ɗakin wanga mata da ya saka yi saboda haka zai ma biwa inda suka gani sai ya jibi ya ji min adabarin buyuti kenan inda waɗannan ɗakunan suke suna da hanya ne ana bi ta gaban ɗakunan sa'annan ana bi ta ne ta bayan gidaje saboda haka eh shigo saboda tsantsan da warabu na abdullahi dan umar an gane ko ai ba a hana wannan lokaci a bi hanyarsa ba musamman ma ai iya kasance ma kafi da ina kai mata kaga a wannan lokaci abinda an ka hana kawai ka sadu da ita shi an ka hana ka da ita ka shayar da ita ka yi mata sutura kai wasu maluma ma sun ka ce haɗin ƙawa ma ta yi kai saboda kayan a kai wannan lokaci dai ka huce ka ce ta mai da halitta saboda haka sai malamai suka ce wara ɗan tsaye na ne na abdullahi ɗan umar tun da har ya sake ta to bai son ma ya kasance akwai wata alaƙa tsakani a wannan lokaci wanda kila yana iya tabbabar da wani abu to saboda wannan wara abdullahi da umar in zai na masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam fi min adbaril buyut ya bi bayan waɗannan ɗakunan ka gani karabiyata kyaman an yasta a alaiha domin ya nemi dama gare ta kila ko ce ta ɗauko mai wani abu ko abin da ya kama da haka hatta raja'a har lokacin da ya bai ta ina fata an gane har sai lokacin da ya mai ta gani ga ismatun nika ga abin da ya shahidi a aurensa shi ke nan sai da kuma yana da hanyarsa wa da duniya malikin ya ba labari daga malik an yi haya bin sa'idin daga ya dan sa'idin anna sa'id ibn al-musayyib lalle sa'id dan musayyib su'ila an tambayi sa anil mar'a ni a hukuncin mace ha zawjuha mijin ta zai sake ta wa ya fi baitin alhali tana cikin wani gida bikira gida na wanda an ka ɗauka na haya gida na ya ɗauka haya ya biya ana cikin tafanne ya tattace yake ya sake ta an gane ko aka tambi sa'idu dan musai ba alamanin kira akan wa biyan kuɗin haya yake fa qala sa'idu bin al-musayyib sai sa'idu dan musai yake ala zawjiha mijin shi ka biyan kuɗin haya قالت اتي لسعيد بن سيد وإن لم يكن عند زوجها إياك تنسبيل لقد لكتاها قال اتي فعليها ita biya قد haya ta zauna أنا yi ana na magana cewa wai da iyayenta da kuwa wai a cewa ba ta zauna a gida yanzu ga shi hatta kudin haya ta shari'a ta azami ya biya an ka ce in bai da bai da abin da za a su a biya kuɗin haya ita in tana da kuɗin kuɗin to wajibi na ta bada kuɗi a biya ta zauna nan cikin don su cika umarnin Allah fa alaiha yana a kanta qala yace fa in lam yakun indaha to in babu kuɗin da za ta biya ha qala yace fa ala al amir sai a hako gwamnati ya ko ba haka ba ba nan kuɗin al'umma suke ba nan suke da sarakuna su an da kodi to yanzu an an sha kodi ko ba haka ba tura mulkin mallaka sun ko sai ba dan ba abu na su da sarakuna inda an kai su su ali mamai su a su ka komai da tura mulkin mallaka sun ka sai sun ka an sha kodi mamai dai sun ka bar mu mamai da masu kiran sallah ta ba ture mugu na Allah an gani wai da liman da mai kina sallah su an na gari a wajen wani wanda aka cewa wani abu na a duniyanci yana wajen gwamna yana wajen tsaya yana wajen shugaban kasa illar da sun kai muna ke ku kaga addini na sun ga sun so a tsana ko ba haka ba ku kaga a har yanzu magana su tsakani da Allah waɗannan sarakunan duk sarkin da bai shiga duniya lalace ba har yanzu sun yi girma a wajen irin talaka bisa ga waɗanda ko ba haka don sun yi kusanci da su sun yi sanin damuwarsu kuma sun yi tausaya Allah ya tsawo hukunje da hukuncin zai kasance na sai a koma bai filmar sai a ce a ebu sai a biya kuɗin haya ta zauna nan ta kare ina ba ta an bayyana saboda haka wannan babi ne ya kare saboda haka abinda an matattarar bayani wanda ya kasance an sake ta saki da jiki saki da ya koyi da wurin zama ta yi idda da tserawa wajibi na da da wurin zama ta yi idda da tserawa wajibi na da ne gani wadda an kawa saki uku wajibi na a ta wurin da za ta yi da amma ciyarwa a kan ta ba ne ba ba wajibi ba an gane bambanci ba Allah ya tsoro ce wa alaikum assalam eh a'a ga inda an gace ta zauna eh ya za a yi ka bi ta ai za ka bi ta na an ka ce ta zauna to yi tsakiya kiyaye ta ce kowa ya kama gabansa babu ma za a fi na fakatil mutallaka babu wanda ya yake magana akan abin da ya shayi na fakatil mutallaka shi yadda wadda an kasa shin za a ciyar da ita ko ba za a ciyar da ita ba shi ma malik ya gina mana bariya a tanzini ya ya malik ya ya ba labari daga malik an abdullah daga abdullah bin yazid na yazid maula al-aswad بلدن بان اسود بن سفيان بن سفيان عن ابي سلمه دبا ابي سلمه بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمه بنت كيس سوراتنا دبا فاطمه قيقين ان ابا عمرو بن حفص للي ابا عمرو بن حفص شني بجوا شي ان من فاطمه بنت كيس طلقها البتة يا تكي تكي بتي nan na malama a jikin sun ga tattauna shin saki bacci uku ya mata lokaci guda ko ko a na ƙarshen na yi da kammala to ruwaya dai ta nuna cewa na ƙarshen na yi da kammala kina ya sake ta saki ɗaya? ya sake ta saki zu yanzu saki na uku na ya kammala mata wa huwa ghaibun bishani ko da ya sake ta bai yana ta sham ya kammala mata saki na uku fa arsala ilaiha wakiluhu sai ya aiko zuwa gare sa wakilin sa bi sha'irin ya aiko mata ƴaƴan taya haka ya kawo mata fasafi tsaki sai ta bushi da shi ya zai aiko min da abinci bai kai kawo ba kuma ya sake ni ya aiko min da abinci bai kai kawo ba an gane ko da tsaki sai ta yi wuce kaga tun da ta wuce sai an samu ɗan maganganu masu gudana ko ba haka ba to a wannan lokaci fasala sai wakilin ga nabijin ta ce wallahi ya ce na rantsi da Allah ma laki alaina min shay ai ba shi da komai abu ni an annabi wanda malamin da baki abinci mun dan taimaka miki to wannan shi da kuma wannan gidari zaki wallahi ma laki indana shay komai ba shi da akan digidi mu komai na baki ga danki an gane ko فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتنا قاتنا في تكامة هيا قاتنا سنة فيها أئنا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك كان هذا اليوم الله لكن يا الله نجنا أبا حفص ينا تفشى يا أيكم من تكون سكيات دين سكيه كما وكيل سنة أو قيادة من دقاء دين سكيه يساوه kuma ya ce wai ko ni ban da akan ya manzon Allah fa qala annabi ce laysa laka alayhi nafaqa manzon Allah ce babu cewa gare ka akan wannan shi ne abubuwan hujja ta imamu mari, da imamu shafi na cewa wadda an gawa take uku la nafaqa ta alayhi miji zai ba su cewa amma wala ha su kuɗa tana da wani zama saboda ciwon da Allah ya ake wanda min haihu da ba kaga nan da aya ya tabbatar da ya tabbatar da wurin zama shi ko hadisi nan da hadisi ya nuna ne ya nuna cewa babu babu cewa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da ita ba laisa alayhi alayhi sukuna wala nafaqa manzo Allah ne ce babu in zama babu cewa ni annabi sallallahu alaihi wasallam ce laisa laki alaihi nafaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ki sani babu cewa gare ki gare saboda haka wannan shine fahimtar Imam Malik shine fahimtar Imam Shafi'i kuma shine fahimtar Imam Ahmad da Ishaq da Imam Qaw wannan duk shine fahimtar su na cewa ne na cewa babu abin da ya shafi sayarwa ga wanda yake an suke ta saki uku karkashin wannan hadisi na masu bintu kai. an gane ku. amma ta bangare ɗaya imamu Abu Hanifa Allah ta'ala ka ji kansa da rama imamu Abu Hanifa ce da kullum mutallaqa annabawa wa abuwa ne ba da su duk masu da an ka sai an ba ta wani zama ko sai an ba ta wani kewa sai an ba ta wani zama sai an ba ta sai an ba ta wani kewa matuƙar tana cikin ta tana da ciki ko ba ta da ciki abin da abu ba nan fashi ne shi ko ya dogara ne ga maganar sai na ma'aikata ta fa yadda Allah ta tabbata a gare ta. domin an zo da sai na umar da wannan hadisi na fatima da ya kai sai na umar ya ce ba mu barin littafin Allah shi ne alƙur'ani ba mu barin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam da qawli imra'a saboda magana wata mata la'allaha nasiyat aw hafizat la'allaha hafizat aw nasiyat zai ta kiyaye abin da ya abu kuma zai samu أما يقول القرآن يبكي قیاد من حيث میں يجي حریف کا کام تو بیجیے ذات ذوا ذا ذات اول ذوا سے ان ذا ذات من ذا ذات ان نفع ولی ابو حنيفة کومی یا جو بڑا نام بہت سے مگر هو جنا ہوا نام اللہ بلا ذات يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك عليه نفع باب شروع غریب اکان کا wa amara manzo Allah umurce ta an ta'addada ta yi idda fi baiti ummu sharikin manzo Allah ya ce ta je gidan ummu sharik ta je san ta yi idda summa qala manzo Allah ya ce tilka imra wannan matar ummu sharikin mace ce rasaha ashabi sahabbai na suna zuwa wurin ta ko da yake domin wannan buyar Allah ummu sharik tsohuwa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa gidanta ana hira ana tattaunawa saboda haka manzo Allah ya ce ke je gidan ka yi idda ina fata an gane daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan gidan sahabbai na kowa na shiga domin ita ummu shirik tsohuwa to kaga ai ba laifi dan wanda yake matashi ya shiga wajen kowa ba mai wani. wal qawaidu min an-nisa ko mata waɗanda suke tsuntsuwa wannan babu ko waɗanda su magana aure ma su sai makon lahiya da amu a gane ko da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai na na zuwa sun makala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita tilka imra'atu yaghsaha ashabi i'taddi inda abdullahi bin ummi maktum wanda Allah ya ce ki je ki idda wajen abdullahi an ummi maktum wannan makafa fa innahu rajulun a'ma manzo Allah ce domin shi na miji ne makahu da ba'ina thiyabaki indahu in mata ciki cire sutura kike aji a gunsa sai ki cire ki aji tunda bai gani ina ba ta an gane fa idza halalti manzo Allah ce idan ki halalta bi ma'ana ki ƙara idda fa azini manzo Allah ce ki sanar da ni qala tasti falamma halaltu lokacin da ni tsari tunda kun ga ko da ta je wannan gidan inda da umar su yake kun gama kawo na aje ganin ta ko da lalura ta kama ta cire suturar ta lokacin zai kuwa abin da ya kama da haka ai bai ganin ta ina ba ta an gane kuma ya nuna shi ibnu ibnu maqsud tun da manzo Allah yake ta gidan ta yadda ya nuna mutumin jinki na na Allah na na kusa da Allah ina ba ta an fahimta saboda haka manzo Allah ce in ki kare idda ki sanar da ni saboda haka ta ce kala ta ce falan ma halaltu lokacin da na halatta na ƙara idda kenan zakaru lahu حين أنبت الله الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان بكثير لي معاوية لا أبو سفيان وأبا جهل دا أبو جهل خطبني جمع الله تلقوا سنة جمالا مي أشار مي أما بنا يا يا يا من الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الله يسي أما أبو جهل أما شي أبو جهل فلا يدعو أصاب عن حاكمه شي يبي أدي قلال الولاية على ما أدي سنتك ولا أصاب من حاكمه فلا يدعو أصاب عن حاكمه كذلك قال هذا الله kun san akwai yaro da zanga ko ba haka saboda haka shi da lokacin da zai sa abinci da lokacin da zai shan ruwa da lokacin da yake zaune da yake lokacin da yake zaune ko shi yana nan da sanda ko kwanan ne tana nan kusa da ni fala ya ba wa tsara na hadisi wasu malam na hadisi sun da kya in balarabe aka ce fala ya ba wa tsara na hadisi nan da nan duk komi an ka bai da hankali ziyarar kullum ziyarar shidda yana da dan abin nan baiwa in kin matsa mai yanzu yana abin an fahimta ku shi ne fara ya zawa sawa na ciki zai azurta gara da waya eh zai wa na bugu shi kai wa amma muawiya yace amma shi muawiya da kike fasulukun shi talaka na zama da hukoki su bai wanda akwai kuɗi a mata shi ya kamata wanda amma bai da kofi amma bai buga saboda kake zalibar <laughs> kajina za kuma da ba ta karatu wani sarki ko na ya gani da sirri da aka wace yi wani ya kai da da wahala an hankali da ke yadda za su a bata kai Allah ya kawo ko saboda haka ke ne سلوكنا لا مال له بأن صلى mu عليه وسلم يقول أنت أسامة بن زيد شاوري أسامة بن زيد ba بقى الله بعد شاوري قالت تلك فكر sai na kyami usama na ne ya ga ai da shi da ba sun qala annabi ce in eh, kin mu usama su ne ina ba ki shara ta aure usama na sai fa na hal bi ta aure usama na sai ta ce fa da Allah fi zalika khaira sai Allah tsaya na alkhairi a cikin wannan wan tabaktu bihi ya tafi sai alkhairi ya samu saboda musabbatin na riƙo wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan hadisi wallahi in kun kaga babu kun kaga malaman fito sun kai zuwa ga kashin wannan hadisi sai kai sai kai mamaki yanzu kaga yana nuna in mutum ya zo yana neman shawararsa ga lalurar wadda zai aura an gane ko to kana iya ba shi labarin wannan ma ga da take ga da take wannan ba shi ba ko ko mutum ya so ce ma wane yana ba mai tsaya ni a halinsa ni a bayaninsa to duk abin da a halinsa wanda ba na ƙwarfa kana yi ba wannan ba shi ba tunda ai ga shi ita fatima da ya ba ta zo ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ran kowa ko bai faɗa to amma ba daidai ba ne ba a tambaye ka ba a komi ba kai dan uban bayani ka shige da ba wannan musulunci bai yadda da wannan ina ba ta an musulunci bai yadda da wannan to kuma ya nuna in wani na neman mace wani na neman wacce wani na wani na neman wani na neman ba a yi rukuni ba ka kamar da mai risala ke. an gane ko ba a karkata ga wani ba ya halatta ne ya halatta wani ne tun da ai kun ga mu'awiya ya nema ko bai nema ba abu sufyan ya nema ko bai nema ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ke da ita ki auri usama dan mai ce ya nuna in an kai ka tsari an ka kusanci juna kila misali an sa rana an ce shi aiko ko ko an tsara na an ce a aiko a tabbata a bani sadaki aiko ne har an bani dama ya ce yana zuwa wurin ka. misali kaga wannan ai an ka kaga wannan ka shiga haramu to haka sun ka dauke abba da abin da ya shayi sai da tsayarwa. shi na haka jin mai tsara ya ce wa zalika idza rakana wa taqara idan aka karkata aka kundin juna mai sai yana cewa ba dan kara kai ku da Allah duk da dangane da kai ga jiki inda mun kafa wasu ne kinka yace kai ko ba na ganin abin da ga jami din sai shiga jami sai ta ba ka bar ne sai kai ko dai dan ƙara wani abu to ka zo wannan lokaci ka fa lokaci ka ci kaza ya yara dan an karkata ina ba ta an gani amma ka ga lafi a wani ta tsawo banda farkon sai wannan kana iya shiga sai a buga eh duk wanda ka ga Allah ya kaddare sai sai ina ba ta an fahimta Eh? eh kace hmm, hmm. Eh, wannan in kana da alaƙa gare wanda take mai ƙarfi to wannan shi babin shawara za ta shiga ka nuna masa gaskiya ne ina ba ta shawara ta canza haka ya kamata ka yi eh sai ka dan saka ɗaya to Allah ya tsawaka وحدثني عن مالك يا بقى الأباري مالك أنه سمع ابن شهاب يقول ya ji malam ko ba shi ba ne. ya ji malam ɗan shahaba yana cewa al-mabtuta wanda an sawa saki batti saki batti saki uku ko la takhruju min baitiha kun gani baya ma mali ya tsara kawo nan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga gashi ya dawo malam ɗan shahaba tabi'i wanda ya karatu da sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama yake na ji ɗan shahabu yana cewa al-mawtutatu wanda an kawo saki uku la takhruju min baitiha ba ta fita daga gidanta hatta ta inda har sai ta halatta sai ta ƙara idda walai sallaha na nafaqatun kaza ko babu tsayarwa a kanta a ciyar da ita illa an takuna hamilan sai in ta kasance mai ciki fayun faƙo alaiha za a dinga ciyar da ita hatta ta zo a hamlaha har sai ta yi cikin ta qala malikun imam malik ya ce wa hadha al-amru indana ne ya gama yace mu dai na a garin Madina haka muke akan wannan fahimta muke ina fata an fahimta to saboda haka wannan shine insha Allah ina da lokaci ya ko sai mu ga babu iddatul ama min qalami dawila nan za mu ga insha Allah abinda mun karanta tarihi Allah ba mu lada kurakurai kuma Allah ta yafi shi na baki daya sai mu karanta fatiha da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir